من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا duk wanda ya kau da kai daga wannan alkur'anin da aka saukar maka da shi ya yin imani da shi ya yin aiki da abin da yake cikinsa to lalle zai zo a ranar alkiyama yana ɗauke da babban laifi yana mai cancantar uƙoba mai raɗaɗi akan hakan